Ma sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Idan kuna biye da mu a shirinmu na baya, Dr. Muhammad Bello ya fara baiwa Malam Anas Sani amsa game da tambayar da ya yi a kan sankaran mafisara. Amma lokaci ya ƙure. Dr. Bello ya yi bayanin cewa ko da yake ba a cika samun wannan cuta a Afirka ba, amma ana samun sa. To ga Dr. Bello nan zai yi da baiwa Malam Anas amsa kafin mu ci gaba. Haka yake an fi samun sani a manya fiye da yadda aka fi samun su a yara. Shi kuma kansa dai har ila yau gaskiya ba wanda zai iya gaya ma dalilin Abu ne da ke iya tasowa ba tare da wani dalili ba hakan nan kawai wasu bangaren jikinka za su samu zai tashi kawai sai ya juya ya zama kansa. yana iya faruwa a mahaifa yana iya faruwa a ido yana iya faruwa a hanta a saifa a mafitsara duka ga ba inda bai iya tasowa to shi yasa har yanzu ita kansa ta zama babban kalubale ga dan adam ana ta kokarin maganin shi domin abu ne wanda har yanzu ba a fahimce shi kwarai kwarai yadda ya kama aka fahimci sauran cututtuka ba ko maganinsa kuma yana da wuya amma yana iya shafan yara kuma a wani lokacin amma ba kamar yadda yake shafan manya ba to mutum na gaba bisamillah lako kuna jin mu wa alaikum salam eh, ina jin yawa sunana amin sunana amin abu da ba sa noma sanin da kungiyar mure kalata tushen jihar kano tambaya ta ita ce wato na wani abin na damuna idan duk lokacin da wato nake zo gani sai jikina sai da ƙaiƙayi sai kuma sai kuma a jikina kuma na ji a sassa na ji na ji wallahi abin ya iya cira to nake neman wato shawara a gurin likita me ya kamata na yi misali akan wani abu idan ta zo ganin kenan ko akwai magani da za a amfani da shi samu waraka wani ke tambaya ta. to likita gare ka. Eh, Na'am, idan tun da kamar yanzu na kayi bayani akwai abin da in ka ci ko kai amfani da shi yake sa kayan. A ya ce in ya ci zogala. Ya shi ne a zogalan da nufi tun da ya fahimci cewa in yi amfani da zogala ita ce ka masa wannan kaikayin. Wasu kusan kowa da kowa na da abin da Allah ya sa bai jikin su baya so. Akwai wanda zai gaya maka idan ya tsaya kamar ina da dan uwa wanda idan shi ya ci eh, naman rago duk yadda yake duk yadda zaka yi ka boye naman rago cikin miya in dai har ya ci naman ragon to zai kai a cikin sa to kowa da abun da ke iya sa masa irin hakan haddasa irin wannan abun da ake cewa kamar borin jini ko kai kai a cikin sa to tun da ka fahimci cewa zogala ce to babban abin da shawarar da zan baka shine sai ka daina cin ka daina mu'amala da zogalan kenan ko kuma duk wani abun da in ka san ka ci ko ka taba ko ka shafa ko ka sha yana iya haddasa kai a jikinka abin da ake ce ma turanci allergy kenan to kai ma sai ka daina amfani da wannan abu shine kadai maganinsa domin ah, idan ka ci gaba da amfani da shi din haka zaka rika zama cikin rashin kwanciyar hankali kullum in kai amfani da shi sai ka yi ni kana kai kayawa to me tambaya na gaba salamu alaikum wa alaikum salam ah, wada ba kure ne to malam wada ma'aikacin ma'aikacin ah, ina da ɗan wasu matsala ne wanda yau kusan shekara bakwai ke na yanzu. Me yake? ne suke dan fito ma. Eh, ne wato suke dan fito ma a sawa na hakan nan idan idan dai wani abu na takalmi ya shafi gurin to sai gurin ya kai sai kuraje su dinga fito mai. To likita me za eh. ka gaya ma? Eh to ah, abin da bai kara mana bayanin ba shine wani irin takalma ne idan ya sa ke haddasa masa ke da masa wannan kaikayin ko kumbarin da kafa ko kurajin da kafa. Malam wada ka ji ko? Ah. Takalman dai kamar in dai wanda ya rufe min wanda ya ne amma idan na sa kamar slippers to ba wani matsala. To kaga ya nuna kenan jikinka baya son hmm. kusan kamar ya nuna kenan cewa jikinka bai son takalma masu matse maka wanda za su hana iska gudu a kewayen kafanka wato kamar cover shoes kenan amma inda za ka sa sandals wanda ko kuma slippers wanda za su bar ke eh, zai na'am ina jin amma kamar misali in na sa kabuci kuma na sa safa ba matsala in na sa in na sa safa na sa to ba ba eh to ina shine abin da nake bayanin da nake kenan ina ganin kamar abin da ke faruwa shine zufan da kafan ka ke yi idan ka sa abin da ya rufe shi ne rufe fatan kafan shi ke haddasa ma kurajin nan shi yasa za ka ga cewa idan ka sa ko ba shu ba za ta in ka sa safa kafin ka sa wannan ko ba shi din ba za ta dame ka ba domin safar za ta rika ah, hana wato zufa na kafa amma in da ba safa za ka ga cewa suna damun ka to wasu haka suke wasu jikinsu yanayin su kenan shi yasa ga ko ga mata akwai watan da za ka ga duk kwallin da za yi ba za ta sa zinari ba domin zinarin na sa ta kuraje a wuya wata kuma ba za ta sa azurfa ba domin shi ma haka ne kan haddasa to kai naka ya kasance idan ka sa takalmi ne wanda idan ya rufe ma kafa ya sa zuffan kafa ta taso zai haddasa kuraje to ka ga irin wannan sai ka guji irin wannan sa eh, takalma sai dai ko maganin su kamar da kuma ka faɗa shi ne idan ka sa in za ka sa takalma da za su matse ma kafa kuma ka sa safa kenan domin kada zuffan ta taso To mai tambaya na gaba. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Sunana Hassan Bala daga Goron Dutse. To. Wato wani lokaci ne haka ko na ɗan yi tafiya da ɗan yawa a ƙasa haka sai ƙafa ko ta hagu haka bari ɗaya ya rike ko kuma in na ci abu haka ne mai ko da yawa da yaji shi ne nake tambaya wa dan na ɗin da asibiti haka ake tunanin ko ulcer ce an ɗan sa ni akan drugs amma me ya fi kawo irin wannan ciwon haka ko gaba ɗaya ta rike tafa sai na hannu eh. a gaske yana da wuya ga bayanin ka kawai a fahimci ko me ke iya jawo haka domin abinci mai maiko ko wani abu bai kamata ya ja ma ciwon bangare ba da ma ka ce ciwon kafan zuciya ko ciwon ciki sai in ce tumbar yana da nasaba da ciwon ulcer amma bangaren jiki kamar hannu ko kafa ya ma ciwo don kaci wani abu mai maiko yana da ɗan wuyan ganewa dole sai an je an yi bincike an dudduba aikin kodanka a duba hanta a duba wasu sinadarai na jikinka da niyyar cewa za a iya gano ko watakila wani a wata damuwa daban amma ba ba ulcer ba ta jawo hakan nan ko ko ita ba ta jawo wani. To tafiya kuma da ya ce in ya haifa. Tafiya na. Tafiya a kasko? Malam Hassan kana ku. ya yace in yayi tafiya kafan kan rike. ok to shi ma dai zan zan ni ina ganin kamar dai eh, yana da bukatun a je a duba a x-ray na kafan a gani wato a yi hoto kenan na kafan za iya bincika shi a gani kuma ya ziyarci likitocin kashi su za su iya fahimtar su kwarai su duba masa wannan bangaren. To To kuma ka san galibi a filin lafiya wo jiki da mukan yi mukan gaya mu mutane cewa in dai haka je gun likita ka sake zuwa bai fahimci hmm. abin da ka gane ba tana yiwuwa ko shi likitan bai gane abin da ke damun ka ba ka canja likita abin da ya fi eh, ba zan ba da shawaran a canza likita da wuri ba domin kamar da na ce wani lokaci kana iya shi ma likita ɗan adam yana da nashi uzo da kuma su damuwan da tsawo a ran shi wanda yana iya yiwa idan lokacin da ka zo ganin sa wani abu na cikin ransa yana iya kasancewa bai kula da kai daidai da ya kamata a wannan lokacin ba so sabili da komawa da za ka kare zai ba shi damar ya san cewa watakila in ya dubi abin da ya baka wancan karan da ka zo zai iya gane wani ɗaya cewa kurakuran da ya yi ko kuma abin da bai hanga ba yanzu ya kara hange ya kai faɗaɗa binciken da ya kamata ya yi. To abubuwan da ya kamata ya yi. <laughs> Likita ban tare numfashinka ba kwanaki na kama maka batun wata mace wadda ta je gun likita har ta yi da so eh. yawa mm. ya yi ta mata shirme kuma. Har so biyar tana zuwa. Idan har ka je wajen likita so uku so hudu har na biyar. yana kan abu ɗaya bai canza ba kuma kai kanka ba sauki ba to wala lakika ba laifi idan ka canza likita domin ka nemi ai ko a namu wato aikin likitan akwai abin da muke cewa mutum a bukaci second ko third opinion kai likitan farko da ka duba mutum in abu ya ɗan shige ma duhu ka nemi shawara da taimakon wani likita na gaba da kai ko kuma wanda yake ya fahimci wannan cutan in shi ma ya duba ya gani ya gani sai shi ma ya tuntuɓi wani na gaba da shi to ta nan sai aka ga wato an samu matsaya ɗaya ga cewa ya kamata a duba wannan ayi abu kaza ayi abu kaza ayi abu kaza har a cimma nasara a sabili da haka ba ba ba hauti idan mutum ya ga cewa ya je wajen likita har so uku so hudu abin nan bata canza saka ba to dole lallai yana da yanci kuma ya canza likita ko ya canza asibiti ma sauraro ƙarshen shirin kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa Jami'ai Alice ce ke muku fatar alheri da kasancewa cikin ƙoshin lafiya. a huta lafiya.